ogun da bai dace nan ba don can ya samu abin da baka ka nuna masa zuwa kogi bai da yana yi to eh, eh, ga abubuwan da aibin in bai gani jiya ka san fahimta kuma kowa gurgurun yadda Allah ya bashi eh, in ka kore gare shi kuma ka rasa gaba yi waki da har gudu

min zalika ma yantafi'una insha Allah bihi zai na misalta ma abinda za su yi amfani in Allah ya so in sun haddace shi wa na bi ilmi su samu daraja in sun san shi wa yas'aluna bi itiqadin kuma su samu arzikin lahira in sun yi itiqadi irin wannan wal amal bihi da aiki da shi kun gane wa qad ja'a an yumaru bis salati li sab'i sinin hadisi ya taho kuma yara a umarce su don yin sallah in sun ka kai shekara bakwai amma ba a duka su saboda rashin sallah wato sai dai a ce tashi ka yi sallah tashi ka yi alwalla domin ruwa ka yi alwalla in gari yi eh, duk ɗaya ne eh, ko da maza za ka bar su har su haɗi tsakaninsu wa na ila an uh, ilaihi kusun kuma rayukan sun natsu in an sa su ba su jin suna yin wahala wa ana sabbi ma ya'maluna bihi min zalika jawar gabuwan su sun ɗebe kewa ga abin da suke aikatawa na wannan duka kun fahimta ko wa qarfara Allah subhanahu wa ta'ala amala Allah ya wajabta bisa ga zuciya zuciya tana da nata aiki min al-i'tiqadati na abubuwan kudurcewa akwai abubuwan kudurcewa wanda an ka azaba zuciya wato ta yadda da suwofin ubangiji suke ta yarda da shi ta san hukunce hukunce daga Allah yake ta yarda da su sannan abubuwa su aikata kun gane ko in imani ba ya da kyawo zukata ba su iya aiki kullum in kaga mutum na kasala to daga zuciyar shi ne in bai yarda da abin da yake mai kyau bane yana yana nashadi da yi eh, in ya san abin nan mai kyau ne ba sai ka ce tashi ba sun tashi kun gane wa alal jawarihi zahirati kuma Allah ya azama ga kukuwa waɗanda abbayyanannu amala aiki min sa'atin na ayyukan da'a komai ayi shi yadda an kace waɗannan ayyuka biyu na zuciya da na gaɓuɓuwa wasa ufasilu laka ma sharattu laka zan bayyana ma zan daki daki abin na shaddanta ma zikirahu ambatonsa baban baban wato kowane babi zan ce babin alwala ga yadda ke babin abin da ta ga yadda yake babin kaza ga yadda yake li ya karbo min fa'il muta'allimi don ya kusa ga fahimtar masu neman ilminsa sa kowane babi a sashi daki daki domin inda an sashi hargitse kun ga eh, abin da mutum ya nemo yana da wuya wato insha Allah ta'ala wa iyyahu nastakhir wato Allah shi ɗaya muke neman zaɓi gare shi wa bihi nasta'in kuma da shi muke neman taimako wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim haulu da quwwa duk ma'anar su quwwa ƙarfi babu ƙarfi in kaga ka bi Allah ba ƙarhin ka bane kuma in ka bar sako ba ƙarhin ka bane saboda ka babu ƙarfin da'a babu ƙarfi ga barin sako sai dai abin nan ga mun katar daga Allah al-ali wanda an madaukaki al-azim wanda an mai girma wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyhi wa ala tasliman to wannan shine muqaddamar littafin to sai ya fara aiki mai kyawu wanda mai risala yayi muna shine ya fara da babin tauhidi kuma ya yi shi mai sauki sauƙin nan ya sa mutane ba su damu da tsayawa fahimtar shi ba mai mutasar ya yi babin ridda sai ya kai shi ƙarshen littafi ya haji ba kowa ke yin karatu har ya kai ƙarshen ridda don haka wata mutane ba su san abin da ke kafin da su musulunci ba kun gane kun Wata tauhidi bayan isarka an aiko ba aiko annabawa don su karantar da mutane cewa Allah shi ɗaya adda mulkin sama da ƙasa ba kowa ya yarda da wannan ba an aiko su su karantar da mu akwai Allah ba kowa ya yarda akwai Allah duk mai bautar gumaka ko mai bauta mu wani mutum ko mai bauta mu wani abu yana yi ne don abin da ya kai shi kusa da Allah ko ba haka ba ashe kenan annabawa sun taho don su ɗaya waɗannan na tsaka su kai ka da zuwa ga Allah

yawa wannan littafi da risala ko dai don ya bayyana abinda takaitaccen abinda annabi ya taho da shi wanda zai ishi mutum shi tsare addininsa da shi ko ku ya ɗauke shi kamar risala zuwa ga wannan malami da ya nemi abin nan da ya nemi shi rubuta masa wannan ya rubuta ya aika masa abinda ake cewa ya rubuta ya sa shi cikin ruwa ya aika masa yana tsammani ba daidai ba ne kuma abinda ake cewa mai risala yana da biya abin nan gurguwa ba ta iya tashi har wani malamin nan har zai taho ya iske shi ya iske ta ya yi ta mamaki biyan malam na gurguwa har shi malamin ya ce abin abin da kake tunani ba daidai ba ke tashi ta tashi ta ta faɗi wani yaro ta doke ta ce ka gani ke kuma yadda kike wannan duka ba daidai ba domin mu'ujiza da karama ba bar su ga hannun mutum ya shidda su yadda ya ga dama ba kun gane annabawa ma ba ce suna hidda karama da mu'jiza yadda suke so ba amma in za a fitar musu da mu'jiza ko karama Allah na ci a lokaci kaza za a yi kaza wanda ke son yayi takara yayi amma in an ce shi yayi ba zai iya bai san ma yadda Allah ke yin ba wanda armali bawan Allah in Allah zai yi wani abin mamaki game da shi bai san yadda za a yi ba kun ba a faɗa masa kun bai da ikon ya ce an yi don na kun gane ko shi wannan shi ne bambanci amma in yana da ikon ya ce koma gurguwa ta zama gurguwa ba ya ɗauki sifar Allah ba Hmm? an ce ko wurin Allah shi ɗaya da su kun gane ko wannan karatu bai da kyau eh. akwai saura eh. shi wannan shi ba maharaza an ce Allah ya hore mishi wai saboda yawan karatun Qur'ani da zafuna da menene dabbobin daji sai a'a Allah ya hore muna raƙumma ya hore muna jakuna ya hore muna eh, dawaki mu hau ya hore muna dabbobin gida mu ci mu sha mu samu ‘ya'yansu sannan kuma da gashin su mu yi tuhahi da nono abin nan mu sha wai halittun halata alamu amma a ce ga wani ya abin nan yana ɗaukar eh, maciji da ya ga dama yana ɗaukar abin nan zaki da ya ga dama wannan Allah bai ce a hore mana su ba ka gane to eh kuma ya fita dukkan wanda yake mai karanta littafi in ya karanta ya sa shi gaba ya ga shin wannan littafi ya sa ni kan hanya mu daidaiciya ko kuwa hajji ni kan hanya da'a kun gani kamar ƙarshen karatu waɗansan da na nira sigari wato dan lokacin da aka yi sanin nan ba ni da kun ga duk an yi bayani an taho an taho har akan bayanin gado na karala gadon mace amma wanda ba a kai gare shi ba shi ne gadon kun sha muskil nan za ku gane kokarin muhimmancin malamai wannan al'amura ne masu amma har duk wanda bai kawo zafi a shi ya zan cewa in an tsara ni ga wata hanya wadda Allah bai ce ba a shi hankali ya nuna mu cewa wani hanya amfani da kansu sai ka sa shi gaba ka tuki ba abubuwan da ka karanta kana tunanin su mun maran a cikin rayinka anya in ko aka ce haka haka din ne ba a shaka abin da Allah ya ce ba to in ko a shaka abin da Allah ya ce to ina za mu ashe kai kanka nan da suka ko muka hankali ko ka tsaga abin da Allah ya ce yi abin da Allah ya ce ka abin da Allah ya ce wannan ya fi wannan ke gaskiya da eh. ba ma da an yi mun malami tambaya a wannan eh. sai cewa ai wanda yi risala shi ma dan ne to ban san da yake yi ba wace ɗarika yake yi domin yana gaba ga mai yana gaba ga abdulkadir sannan babu shazali shazala kabila ce ko abinan kasa ce cikin cikin tunis ka gane eh, kamar a ce abin da ce. ya ce sakwata ku tashi eh, muna ke tashi ya zane ko a ce bakano ko a ce bazazzage eh, yanzu ya an ce abin da mutumin najeriya ne bazazzage ko mutumin najeriya ne bakano shi ke duk inda an ka ga an ka ce bakano sai a ce ga abin nan ga irin dan kasuwa ne ko kuwa <laughs> eh? kowa da sana'a shi hmm. to ga tauhidi nan mu diba mu gani Allah ya taimake mu ga shi mun karanta shi ga karatu na biyu kada ku bari in wuce wani abu ba ku gane ba babu mata ndiko bihil alsinatu abin da yake harsuna na magana da shi wata ta kirhul af'idatu zukata su kudurce shi min wajibi umuri diyanti na wajibin al'amuran addinai min zalika al'imani bil qalbi wa nutq bil lisan daga cikin abubuwan da wajibi mutum ya abin nan zuciya ta kudurce wato zuciya ka karanta har zuciyarka ta yarda wa nutq bil lisan bayan haka nan harshen ka yayi abin nan yayi ikrari don musulman ka musulmi su nan cikin su kake wato menene annallaha ilahun wahidin cewa Allah abin bautawa ne guda babu na biyu la ilaha gairuhu ba wani abin bautawa wanda ba shi ba to abin nan menene bauta duk abin da yake ana nufin Allah da shi shi a bauta ba awa kowa shi sai Allah kun gane ko la shabiha lahu wala shabiha lahu ba wani mai kama da shi wala nadira lahu babu kini wato kamar a ce da wannan sarki da wannan sarki darajar su guda duk abin nan farsan da ce wato Allah ba shi da irin wannan wala wala da ku bai da da wala walida lahu bai da uba saboda haka wato ba ka iya kamun kafa ga kowa tunda bai da uba ba ka iya zuwa kamun kafa ga abin nan bai da da balle ka ce bari in kyauta ma an sai kai ni ga dan ubansa sai dai kai abin da yace shi da tsirarka wala sahibata lahu bai da mata domin bai bukata mai shirin mutuwa shi ke yin aure don ya bar zuriya a dan gidan da ya bari kuma a dore masa addu'a ya gode kun gane wala sharika lahu kuma bai da abokin tarewa ga komi komi nashi ne laysa li awwaliyati ibtida'un wala li akhiriyati qila'un cikin qur'ani an ce huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin menene da an kace huwal awwal me ake nufi ba wai faɗi shi ne farko ba kamar yadda wanda ya fara shigowa ɗakin nan <clears throat> lokacin da mutane ba su shigo ba kun daga baya shigo daga eh, an yi lokacin da bai shigo ba to shi Allah da an kace shine na farko babu lokacin da babu shi saboda haka wato ba shi ya halitta shi ba Allah bai halitta kansa ba don da ya halitta sai ka ce akwai lokacin da babu shi kenan kuma yaya ya yi aiki babu shi yana yi wa kai aiki babu ka ashe kenan Allah ba shi yi kansa ba tun azal akwai shi tun tun azal wala li akhiri ya tafi da an ka ce huwa al-akhir shine na karshe ma'anar shi ba duk za a fita daga daki a bar shi shi ɗaya ba komi zai kare ba zai kare ba shi har abada shine mana wala li akhiriyatihim idafu la yablughu kun hasifati alwasifuna duk masu sifantawa ba su ya kai ga hakikanin su ce ga da sifa Allah take sai dai su rike abin da ya faɗa musu wala hiduna bi amrihi ah, wato ba su ya wa ga al'amarin su duka Ah, wala yahiduna wala yahidu bi masu tunani ba su yake wayewa ga al'amarin ubangiji baka iya tunani ka san yadda Allah yake kullun tunaninka an aza shi bisa ga abubuwan da ka sani tunda baka san yadda Allah yake ba ya ka zai kai gare shi kun gane ya tafi almutafakkiruna amma masu tunani suna kula bi ayati da ayoyinsa ayoyinsa ayyukansa da masu nuni gare shi shi suke kula da shi su ce wanda ya yi mutum haka da ido da kunne da hanci da gashin da ne ya lalle da ilmi shike yin waɗannan abubuwa kuma da iko yake yin abubuwan nan da nufi yake yin abubuwan nan in ba haka nan ba da abubuwa sun likice kun gane ko shi ne suna kula da ayoyinsa nan aya ba aya ta karatu ɗaya ba eh, duk abin da yake yana nuna ma ubangiji ya halitta shi shine aya aya duk abin da za ta jawo hankali ka kai tunani a kanta wala ya tafakkaru fi ma iyati zatihi amma masu tunani ba su tunani ga haƙiƙanin zatin ubangi kun gane wala yahiduna bi shay'in min ilimi kuma wato ilimin Allah su masu tunani ba su iya kewayewa ga komi na ilimi duk yadda ka yi ilimi dan kaɗan ne an ka baka kamar yadda hadir alaihi salam ya ce ma musa lokacin da an ka ce ya tafi wajen sai nemi ilimi suna bakin teku sai ya tsada ta sauka ta saukacin ruwa sai ya ce kaga ya tsadan nan da nawa ilimi da naka kamar yadda ruwan da ta saukata ne da tekun to idan annabawa manzanni haka suke mufa <laughs> eh, ba su kewaya da komai na ilmin sa illa bi masha sai gurgurdon abin da yi ashe kenan wato ilmin da Allah ya bamu na shari'a kamar hanya ne a ce ga hanya zuwa wuri kaza ga hanya zuwa zari in kana so kaga in ka karkace shi kenan ka taka kasa amma ba ta kai zariya ba ta kai ka kasuwa inda kake son ta biya tilas ne ka bi abinda a shari'a yayi hanya shari'a hanya wato hanyar da yake alka nuna mun ya Ah, wasi'a kursiyyu samawati wal arda kursiyin ubangiji kursiyi wani halitta ne na ubangiji wanda yake sammai duk suna ciki sammai da kasa duka suna ciki shi ma kursiyu yana cikin al'arshi to kursiyu na shi ya yalwaci sammai da kasa har ana cewa sama ta bakwai in ka gwargwadon ta cikin kursi kamar abin nan zobe cikin daji kaga baka ko ka nemo shi ɗaya baka san inda za ka samu shi kun fahimta ko ku diba cewa zuwa ga rana a ce wajen mil miliyan mil miliyan tis'in har da uku miliyan eh, nisa ina abin nan eh, ku diba kuma za a ya kawo muna hmm? wata kursin sai ya yalwaci samai da ƙasa wala ya uduhu hibduhuma kuma tsarewar ƙasa da sammai ɗin nan ba ya sa masa nauyi ba ya jin nauyi ga tsare su bai cewa aiki ya dame ni wa da aliyu shi an maɗaukaki duk yadda ka sifanta ubangiji ya fi haka nan sai dai ya sifanta kansa al'azima kuma Allah shi ne mai girma al'alimul khabir masani ga komi alhadir wanda yake ya san komi yadda an kai shi da abin da a ciki ya san substances abubuwan da an har an kai shi alqadir mai iko na almudabbir wanda yake komi kuma sai ya tsara shi ba haka nan kuma ake yi ba ana yi bisa ga tsari alkadir wanda yake mai iko amad da abubuwa akwai bambanci da malik da qadir kudura daban mulk daban mulk ka ba wannan ka amshe ga wannan ka ba wannan shi an mulki mm. ah, kudura abin da babu shi ka da shi ga samuwa ko abin da samuwa ka bai da shi rasashe ikon yi shi ne kudura kun gane ko as-sami'ul basir Allah kuma ne mai ji shi ne mai gani ba abin da ke ɓoyuwa gare shi ba abin da ke ah, um, abin nan wanda bai ji al'ali wanda yake maɗaukaki alkabir kuma wanda mai girma mai girma wanda yake bai yarda da nakasa ba kowace iri kun ga mu in ka ce baka yarda da nakasa ba shi ake ce mai girman ka za a ce diba yadda yake takama ko kuma abin nan ai mai yan magana kaɗan ya hushi to ubangiji ba bai yarda da wulakanci wanda ya sa girman ka ya ɗauki riga Allah ya sa kansa Allahu akbar wa annahu fawqa al majid bi zatihi kuma abinda ya waji an wajibi mai imani ubangiji yana bisa ga al arshi ta kewaye kursiyu kuma ubangiji yana sama da ita yaya yake sama da ita ba musali ba ba wato sama da ita zama sama wanda ya dace da shi kun gane kamar yadda littafin shawa Usman eh, abin usulul din yace daga al'arshin arshihi ila furshihi duk mahalukai ne kun gane wato eh itafi eh, eh. eh abin nan kabir wanda yake baya daukar walakanci azim wanda yake mai girman jiki ga mutane amma ga ubangiji ya yi ƙarfin ka tun da an ce sammai da ƙasa duka qablatuhu yawmal qiyama dam kashi bayan tsakanin tsakanin yatsa biyu min usul min asabi'ir rahman to ya za ka iya sifanta shi eh, eh. in ya in ka yi tunani ya buwaye ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka gane in shaitan ya shige kana tunani ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim in kana tsaye zaune in kana zaune ya kwance ya tambayi da abin da ya nima ga ka gane wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi Allah yana cikin kowane wuri amma ba da zatinsa ba da ilminsa wannan shine rikicin mutane su ce Allah yana sama yana ƙasa a Allah na sama ya yake sama ba mu sani ba ah, sannan kuma akwai abubuwa biyu waɗanda yake duk musulmin duniya sun yarda kafirci ne اتحاد الوجود da hulul ittihadul wujud kace komi Allah ne wannan duk musulmin duniya sun yarda kafirci ne haka nan kace yana sauka ga wasu ba da wasu ba shi ma kamar yadda misali ke ce yana sauka ga Allah yana sauka ga Isa ko yana abin nan ko masu cewa yana sauka ga a'imma wannan shi kuma kahirci kun gane hakanan inda Allah ya ce ma ya kuni min najawa salatatin illa huwa rabi'uhum babu ganawa mutum uku face shine na hudu babu mutum hudu face shine na biyar babu abin da ya kasa haka ko ya fi yawa illa huwa ma'amface na tare da su tare nan na ilimi wa huwa aqrabu ila al-insani min hablil warid da ilminsa kun gane shi da kansa ya ce ina sama saman nan ta fi ƙarhin kalisafa kun gane idan ka ce a'a yana nan ƙasa tare da mu da zatinsa sai a yi ma tambaya shin da ya taho yana nan ƙasa kamar yadda rediyo nan suke daban-daban da mu haka yake ko ko yana nan cikin jikin nan cikin jikin kunnan mu in ka ce yana nan daban-daban shi daban mu daban to abinda kake gudu ya zo ka keɓance shi ga wuyi in ko ka ce yana nan cikin cikin kunnan mu abinda ake gudu kuma ya zo ka ce ittihadul wujud babu Allah daban babu makhlukai daban saboda haka da Allah ya ce rabbul alamin ubangijin talikai ka ce a'a huwal alamu ko ba haka ba Eh, kullun in mutum ya wuce nassin qur'ani ko ya wuce nassin hadisi bai iya ba da ansa ga abin da an ka tambaye shi kun fahimta ko eh wajen wace cewa um, komi na Allah ne kuka komi Allah ne cewa komi Allah ne komi Allah ne eh wannan shine ittihadul wujud baya da kyau ka gane wannan haka ne komai shi halitta shi don abin da ba shi ba halitta shi ne ka gane eh, in ka da zafinsa da siwofinsa komai sa ne ka gane to mu ci gaba ko ah, khalaqal insana ya halitta mutum ya keɓance mutum domin mutum shi ya daraja kuma domin shi ya shahe mu nan mu ga yadda an kai mu wa ya alam ma to su bi nafsu Allah ya san abin da ran mutum ke waswasi da shi domin waswasin ma shi ya halitta shi wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid Allah shi an mahi kusa ga mutum abin da kusanta ta sani bisa ga hablil warid hablul warid shine jijiya wanda yake tana hada kwakwalwa da sauran jiki in an katse ta sai ka ya zauna bai ji in an yanka ba ka ji domin ita ke jawo magana ita ke jawo wa saurare daga kwakwalwa zuwa ga saurin jiki kun gane ko to a duk aikin da take yi Allah ke gudanar da shi Kashe ke na yi ka kusa abin nan bisa gare ta ah, wa ma ta zuku min warqatin wani ganye bai faduwa illa ya alama fa ce Allah ya san lokacin faduwar ta ya san kuma ya san ta ita abin nan ganyen wala habbatin babu wata kwaya fi zulmatil ardi cikin dukkan ƙasa wala radabin babu danye wala bisin babu busasshe illa fi kitabin mubin wace duk komai yana cikin littafi bayyananne yana yi wa danyen nan ko mai imani da busasshe wanda ba imani ko mai ganye mai ruwa wanda ganye wanda ya bushe ko wani irin kaddara ka gani don abubuwa duka kashi biyu ne kun gane ko alal arshistawa Allah ya daidaita kan al'arshi daidaita wadda ta dace da shi wa alal mulki wasan nan ya tara mulki mulkin nan shi ne shi ba wannan ka amshe ma wannan ga anan kullun wato kullu yawmin huwa fi sha'anin kun gani wato ko iska nan da kake gani yana wucewa da hasken da kake gani Kullum sabo ne wancan da kake na ɗazu ya riga ya wuce sabo ne ake ta fitarwa kada kallo lahul mafi walahul asma'ul husna Allah yana da sunaye masu kyawo waɗanda yake suna da ma'anoni masu ma'ana wanda ya umarce ka ka shi da su ka kire shi da su walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha in kana son Allah ya karɓa ma addu'a ka roka da sunayen nan sunayen nan an san su wallahu alladhi la ilaha illa al-malik al-qudus as-salam yi kokari ka san ma'anonin su don ka yi tahalluki da su in tausayi ne ga bayan Allah ka tuna Allah rahimun ne ko rahmanu in kana so irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku yi tausayin wanda a cikin ƙasa wanda a cikin sama ya tausayin kun gane yana da sunaye masu waɗanda sun kafi kyawu suna waɗanda sun kafi kyawu jam'in hasana ne abin nan hasna wasifatul ula kuma Allah yana da sifofi masu kyawu sifofin nan masu kyawu su ne sifofin da an ka fitar da shi an ka an ka bayar da su cikin Qur'ani alwujud wal qidam wal baqa wal mukhalifa wal qiyam bin nas wadanda yake ya banta da su Allah yana akwai shi mu ma akwai mu amma ta mu daban ta mu ta halitta ce za mu lalace amma ta shi ba haka take ba muna da rai Allah na da rai amma na shi rai daban na mu kora <laughs> kana shan iska kana fitarwa na shi ba haka yake ba yaya yake shi da sani kun fahimta ko eh, yana da ikon yi kai ma an baka abin nan ka tashi ka yi gwargwaron iyawarka amma kuma baka iya yi sai Allah ya yi kun gane ko to fi ne sifatul ula yana da sohi wanda sun kashe ɗaukaka lam ya zalbi jami'i sifati wa asma'i bai gushe ba ga dukkan tsohinsa da sunayensa wata wannan ah, kuna jin malamai na cewa akwai wasu sufofi da ake ce ma nafsiyya akwai wasu sufofi da ake ce ma abin nan salbiya akwai wasu sufofi da ce ma ma'anawiyya ma'ani akwai wasu sufofi da ake ce ma ma'anawiyya me ake nufi da su wato sifa nafsiyya ita ce sifa wadda yake hankali bai ganin ta waje amma yana ganin ta ciki in mun ce wannan abu samanne ne samanne ne shin za ka iya ganin samuwa a nan liƙe gare shi kamar in an ce ja ne za ka ga ja wato ashe kenan samuwa ga abu sifa ce wadda yake hankali bai ganin ta waje amma yana ganin ta ɓoye domin in an ce sifa ce wadda yake in abu ya shiga cikin ta kana iya ganin sa ko kana iya kaddara shi in ya fita daga gare ta ya rasu kun ga cikin kana iya ganin ta amma in ya fito shi dai ba ka iya ganin ta sai dai ka ga sa don haka ake ce mata nafsiyya waje ga abu ba a ganin ta ba kamar ja da ko rawaya ko abin nan sai dai cikin hankali in ka ce abu ya shiga cikinta ya iya ganin sa ko ka gani da ido ko ka gani da tunaninka ah, ko kun gane ko ah, amma in ya fita daga gare ta shikenan ba a iya gani ba ha gani da ido ba ha gani da tunani don haka wannan sifa ake ce mata nafsiyya kun gane bambanci to akwai wata sifa da ake ce ma ah, salbiya sifa ce wadda yake hankali bai ganinta amma yana iya sifanta abu da ita yana ita wannan yaro ne ya nace yaro ne don na ga gashin sa baki kirin bai dade ba cikin duniya wannan koyi eh, tsoho ne <laughs> a ce sai kana iya ya eh, a ce shi ɗaya yake wato babu da biyu kusa gare shi kawai amma ba wani abu ne addini ya ɓaci in ya yi kawo addini ya yi kawo saboda haka kuma cikin littafan tauhidi waɗanda aka san nan ta ba wanda ya tuna da sanar dawo babu ma san da wato abin da yake suna magana da shi وكانت تجد المعصية الركعة تاكم تفرر شوكي من واجب أمور الديانة النواجب على الأمر الدينية فإذا متمت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم منين معنى أبن بياتي تمنى مدنا سين داعي مدنا من ذلك الإيمان بالقلب والندق باللسان آه أن الله إله واحد واحد بجتكن معنى كلمة شهادة wato mutum ya yarda cikin zuciya wato shi bi hujjoji har zuciyar shi ta yarda shi ne imani min amina ya amince ya yarda ko wani ya ce masa abin nan ba haka ba ba zai yarda ba sai dai in ya kawo masa wasu hujjoji waɗanda ke tayar da shi daga wani wannan shi ne imani kamar yanzu a ce ma wannan lantarki ba mai iya tayar da kai daga lantarki ne sai wanda ya kama wata hujja wani abu wanda ya walwale sanin kana ci anan tarki kun gane kun wanda ya tsaya cewa wani ya ce kawai shi ake ce ma mukalle mukalle wanda ya rafe ga magana wani malaman tauhidi suna cewa mai wannan imani yana akan kuskure yana akan hadari domin in ya rafe da wannan malami in ya karkace zai karkace sun kamar yadda ake karkacewa saboda karkacewa malamai saboda haka wata wanda ya ji abin da bai gane ba kada ya bari a wuce ko da ni ban gane ba mutai mu nema mu san mun watsi ba mu gane ba sannan mutai mu nemo ya fi a ɗauka kule to wata yarda cikin zuciya kuma yarda cikin zuciya ba ta isa cikin zuciyarka ka yarda lahi ilahun wahidun kawai amma ba ka faɗa da bakinka ba abin nan wannan da ta bin lisan da wata mutum ya yi ikirari da harshe annan laha ilahun wahidin cewa Allah abin bautawa ne guda amma shi nudukin nan sai ga sabon musulunci wanda yake bai gada daga uba ba wanda ya gada daga ubansa shi ba sai ya yi kirari ba domin an haife shi da musulunci amma wanda yake sabo ne to sai ya yi kirari an ji cewa Allah abin bauta wa ne guda la ilaha gairu ba wani abin bautawa wanda ba shi ba wala bi halahu sannan babu wani mai kama da shi wajen zatinsa wato kenan wala nazira lahu kun ba wani mai sifofi irin nashi wajen zati ba mai kama da shi wajen sifofi ba mai kama da nashi saboda haka ko da kun ji an faɗa ma an ce ubangiji na da wasu sifofi waɗanda yake yi kama da namu to ba irin namu ba ne sun taru kawai da suna a ce Allah na da rai kamar ba irin ramu ba ne na shakai iska huhu na ce Allah ɗaya sani kuma da kuma Allah na da ilimi mu muna da ilimi namu daban na ce daban mu sai mun koya su kuma a zan akwai shi shi ne na nabi da lahu wato babu ga hausa suna cakin babu kini gare shi wato mai sun wasu irin nashi kun ga wata yan ce sarkin kaza sarkin rozo sarkin katsina sai a ce daidai suke shi kenan to ubangiji babu wani abin bautawa mai tsohofi irin nashi wala wala da nahu baya da da domin ba zai kare ba balle shi nemi da kun hanta kun wala wala da nahu baya da uba domin bai da farko banda da farko shi ke neman uba wala sahibata lahu babu mata gare shi domin wato abin nan ba na bane balle shi ne abin da zai kammala shi bai da bukata wala sharika lahu ba sharif wato wabin nan a cikin samai da cikin kasa ba wani wanda adda wani abu in ba Allah ba dukiyar da ya baka ya baka ne don ka nemi lada da ita in ka nemi lada da ita sai ka mutu ka da da abinsa to laysa li awwal yatihi ibtida'un cikin qur'ani an ce huwa al-awwalu huwa al-awwal wal akhir cikin wata aya an ce Allah shine na farko kuma shine na ƙarshe to mai risala yana fassara ma awwal din nan ba awwal ne na shigowa cikin masallaci ba awwal ne wanda yake bai da farko laysa li awwali yake ibtida'un babu farawa ga abin cewa na farko kun ga an ce wani ya fara shigowa masallaci akwai lokacin da bai shigo ba babban da ubangiji wato babu lokacin da babu shi ولا لآخره أنك الآخر فأنا من قال قال ba zai kare ba har abada la yablu kun hasifatihi alwasifun sannan duk masu sifantawar ubangiji ba su iya kai ga hakikanin yadda su ki take ille kawai su tsaya bisa ga abin da yake bisa ga yadda annabin sa ya gaya muna ba ka iya sifanta Allah da abin da bai sifanta kansa da shi ba ko annabin sa ya sifanta ya sifanta shi da shi kada ka yi naka zurɓaci ka faɗa wala yahidu ilmu amrihi almutafakkirun masu tunani ba su iya kewayewa da al'amarin ubangiji su ce mun gane yadda abubuwa suke na Allah bal ya tajirul mutafakkirun masu tunani suna kula da ayati da ayoyinsa wato idan ka dubi mutum haka ka ce wanda ya yi mai ido haka mai hanci haka mai lalle yana da rai don in ba shi da rai shi ba ya samun ikon sannan kuma yana da ikon halitta in ba don yana da ikon halitta bai na iya samar da wannan abu to sannan kuma da ilmi yake yi in babu ilmi yana yin ido haka ya baki haka in an ci haka kowane daban-daban kuma kowane da aiki daban-daban da dai ba kowane nau'in ruwan jikin da a cikin mutum hawaye ya hito daban majina ta hito daban yawu ya hito daban sannan abin ruwan kunne ya hito daban bauli ya hito daban kowane nasi nau'i daban kun fahimta ko yana yi wa waɗannan ayyuka duka a ce babu mai yin su wanda ya sace bai da ilimi kuma ba da nuhi ba ga hukunci daban-daban bai zan kamar injin hulka guda ba duk baki ko ko duk fari kuma abin alkoni iri guda in an yi kure ga guda duk aikai kamar yadda injin ke yi ko ko saboda haka ba su tunani wato suna kula da ayoyinsa ولا يهيدون بشيء ولا يتفكرون في مائية ذاتي أما بذاتي تناني بحقيقة ذات سبا أصل ما هو مائية الذات وتحقيقة ذاتي بذاتي ذات سبا بيك با ولا يهيدون بشيء من علمه باقي كي ويوا دقومي نسنن با wato sanin علم wato abin nan kamar yadda ya taho cikin hadisi na Musa suna bakin teku lokacin da musa an kace ya tafi wajen hadar ya koyi wasu abubuwa sai ya da ta sauka bakin teku ta sauka ruwa sai musa eh, hadar ya ce ma musa ga eh, da nawa ilimi da naka da zaka ga eh, abin adana ya dangana da ilimin Allah kamar sakwatar ruwan da ya tsada nan ta yi ga teku kun saboda haka masu ilimi la in ba su da daga sanin sa illa bi da so kawai ya sanar da su a kursiyin sa da sammai din duk abin nan kun abin sammai din da kasa sammai bakwai da kasa ce duka kursiyu ya ishe su wato kursiyu ya haɗe abinda a cikin sama ta bakwai da ta shidda da ta biyar da ta hudu da ta uku da ta biyu da ta ɗaya sannan da ƙasa duk suna kunshe cikin kursiyu kursiyu yana kunshe cikin al'arshi asalin kursiyu abin nan ya ce kursiyu abin nan ga larabci wato kujera amma wannan halitta ce wadda ta haɗe sammai duka al'arshi asalinsa gado amma a nan ga tauhidin in an ce al'arish halitta ce ta ubangiji wadda ta kunsa makhlukai duka bayan al'arish ne a can wallahu alam kun fahimta ko to eh kaba ko wace irin kujera na ta mata kursi amma na ubangiji Allah ya san yadda yake hmm. su da abubuwa na ubangiji sun gaba suna dandana mu kawai amma hakikanin yadda suke Allah da ya san nashi kunha hmm? a wato hakika ne ma'iyyatu zati wato ainihin zati ba su iya tunani da hakikaninsa wala ya ƙudu hibzuhuma sannan tsare samai da ƙasa ba ya sa masa nauyi bai cewa wannan ɗaukar su yamin nauyi wa huwa al saboda ka ubangiji shi an madaukaki biya da kasifan ta shi ya fi haka nan al-azim wanda an mai girma ka girma wanda yake ba mu san iya kasifan ta shi ba domin cikin qur'ani ya ce wal ardu jami'an qablatuhu kasa duka kamar dan kashi ce ya ma kiyama wa samawati madawiyatun bi yamini sammai duka kamar abin da ake nadewa ne a rike ga hannu saboda ka ba wanda san iyakar girman ubangiji shi ɗaya sani al'alimul khabir wanda an masani ba masani ba kai khabir khabir wanda ya sa abu ya san da ni an kai shi ni a ciki waɗanne abubuwa a ciki waɗanne elements a cikin abin nan ya kunsa almudabbir kuma shine mai tsara al'amura kullum abubuwa suna nan wannan bayan wannan wannan bayan wannan wani bai gaya wani sai lokacin sa ya tafi wanda yake mai iko ya tabantu da kudurar shi tun azal basir mai ji albasir mai gani ga abubuwa duka al'aliyu madaukaki alkabir mai girma wa annahu fawqa arshihi al-majid bi dhatihi kuma yadda ya kamata mutum ya yi itiqadi ubangiji bai cikin al'arshi al'arshi da abin da na kwanta duka makhluqatu na shi bai ciki wato yana abin yana saman al'arshi domin wato akwai lokacin da bai yi al'arshi ba to a lokacin ne ina yake ina yake yanzu yana nan inda yake kami ya al'arshi kun gane ba wanda ke iya cewa ga da hakikanin abubuwan sai Allah wato al'arshi da abin da a ciki duka makhlukan shi ne wato ubangiji ya wuce nan wa huwa fi kulli makanin bi ilmi kuma ubangiji yana a kowane wuri amma ba da zatinsa ba bi ilmi da sa خلق الإنسان يا هل mutum. wa ya'lamu ma su fi na ya fa abin da zan sake waswasi da shi tun baka yi magana ba waswasin cikin rai ya san domin shi ma waswasin halittar shi ne wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid Allah shi ya kusa ga mutum daga jijiyar abin nan jijiya yadda yake tana ɗauko tunani daga laka ta kawo ga zuciya shine hablul warid kun ga kenan domin tunanin ka wanda yake ɗaukowa shi ya halitta shi saboda ka ubangiji ya shi gare ka ga wannan abu tunaninka wanda ke ɗauka tunaninka wa ma su zukuri min warkatin wani ganye ba ya faduwa illa ya alamu hafa ce ya ta kuma ya san lokacin faduwarta wala habbatin fi zulmatil ardi babu wata kwaya cikin dukkan ƙasa wala raqabin babu danye wala ya yabisin kuma babu buɗe kafashe illa fi kitabin mubin fashe yana cikin lissafi bayyananne lawful mafu kuma mi kan gani yana nan ciki kuma ba zai auku ba sai an rubuta lokaci kaza zai fito alal arshi sawa ubangiji ya daidaita akan al'arshi daidaita wadda ta dace da shi mutum ba ya halatta ya tambaya ya yaya ni na na daidaita akan wannan dan gado da an ka azali amma ubangiji ba san yadda ya daidaita akan al'arshi ba kun fahimta ko wasu na fassarawa su ce yarin jaya akan al'arshi ko kuma abin da fassarori masu yawa amma abin da asira mutum ya ce ya daidaita akan al'arshi daidaita wadda ta dace da shi yaya hakikanin shi yake Allah da ya sani tambaya irin wannan bid'a ce kun gani misalin shekara arba'in nan baya ko ko shekara hamsin nan baya mu da mun kafan fitila kwai ko a ci balbal da ita muke karatu an ce in an ce mun za a kawo lantarki daga kayan jiya babu abin nan anan muna iya turantawa wannan da abu kaɗan kenan kun fahimta ko saboda ka wato hakikanin yadda Allah yake a shi da yassan wa alal mulkin sawa abinda an mulki tasarrufi ki amce daga wannan ki ba wannan ki amce daga wannan ki rayar ya kace wannan ya tattara ga ubangiji wa alal mulki tawata ya tara mulki yayi yadda yadda dama ba mai sha domin shi adda kome wala kul asma'ul husna yana da kyawa sunaye masu kyawu wadanda yake karoke su karoke shi da su walillahi al asma'ul husna Allah na da sunaye wadanda suka fi kyawu a sai kenan yana da wasu sunaye wadanda yake bai ce mu roke shi da su ba amma akwai wadanda suka fi kyawu wanda yake mu roke shi da su هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام على الله عليه kun fahimta ko waje wani hajjina na wanda ba ta yi ba ta wuri ba ya raja la ba zai ji ba yana ji amma dada in kana son ya karba da gaugawa ka yi kokari ka san ku ka ce ya Allah don rahama abin ya rahman az'aluka rahmataka min in fi kaza kaga ya ta sautin samun abin nan walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah na da sunaye wadanda suka yi kyawu ku roƙe shi da su yana yiwa akwai ko da cikin Qur'ani akwai sunaye wadanda yake ba su ciki kamar falikul hajji wan nawa ba ka ce ya falikul hajji wan nawa ka roƙe shi da shi domin bai ce annabi bai ce wannan yana ciki ba ko da yake sunan Allah ne amma bai ce a roƙe shi da shi bai cikin waɗannan asma'ul husna wato komai aka ce ayi kuma sai an ce yaya annabi yake ayi ne annabi ya ayyana da hankalin ka dai bai isa kun gane ko to mhm. gado in akwai abin in yana da tsarki babu wani ta akwai sallah ka gane eh, to hmm? matukar gadon ya kai ga kasa akwai sallah sai dai gadon da an karata bai kai kasa ba shi babu sallah ka gane hmm. Mahal kamar yadda malamai sun ka abinda Allah ya kaddara yana yiwa a tahe shi da addu'a. Lahul Mahfuz abinda ya cikin bai canzawa. To kuma yin addu'a tunda Allah ya umarce mu da yin addu'a ibada ce gare mu ya fa amfanin ta gare mu. Yaya abin nan yake ya ya fi karfi mutum. wasu fatul kuma Allah na da tsohofi madaukaka kada ka sifanta Allah da abin da bai sifanta kansa ba yana da tsohofi a rubutu da wani fidan wani bukahar zuwa ƙarshen nan ya zalbi jami'i isifati wa asma'i ubangiji tun a zalli yana da abin nan tsohofinsa ba daga baya sa ne su ba yana yi wa ka ce wannan mutum mai karfi daga baya ya zama jariri bai da karfi daga baya har ya girma ya fito ya yi karfi na ubangiji ba haka yake ba tun azal yana da suhofin sa kuma ya sifantu da su tiyaman eh, na kaduna akwai lokacin da ba tiyaman ba ne sai da wani yake ta ya samu eh, na ubangiji ba haka yake ba tun azal kai abin nan yana da suhofin ta mulki kuma mulki ne ya sifantu da abin nan nashi kun gane ko? Mhm. ya don azal shi ne lam ya zalbi jami'in itifati da gushe ba ga dukkan su sai ka daga ba ya same su ba wa asma'i kuma don azalai ka da sunayen shi ba daga ba an kai mai su ba ka gane تعالى أن تكون صفاته مخلوقة ألا يا دوكك أتي سوشن هل تاسو أكاي واتو ba mutane ne suka yi mai wannan suna ba da mutane suka yi wannan suna da ya zan halitta Allah da ya zan halitta su akai kenan to tun azal kamar yadda zatin sa bai da farko haka nan basu sa ba su da farko wa asma'uhu mu da sa kuma tunayensa ya ɗaukaka ya tsarkaka ga ake tunayensa samanni ne daga baya an ka samar da su kallama Musa bi kalamihi sun ga wato Allah na magana kuma abinda hakikanin yana magana yayi magana da Musa da ainihin magana shi alladhi huwa sifatu zati wanda yake sifar zatin sa ne la khalqu min khalqi ba halitta ne daga halittar shi ba yanzu maganan nan tawa da ke hitowa a halitta ta tawa ba halitta wa tawa bace tana hitowa sifa ta ce abin da ya halicci zati in jiki na ya halicce ta zatin ubangiji ba wanda ya halicce saboda haka magana shi ba wanda ya halicce ta tun azal yana ko yana magana yadda yake so da kowane harke kuma ya so la khalqa min khalqi ba halitta ne daga cikin halittar shi ba wa tajalla lil jabali fa sa'ara dakkan min jalali ubangiji ya bayyana wato ga dutse wa sa'ara dakkan ya zan gari min jalali idan dan fargin ubangiji wato lokacin da Musa ya magana Allah ya magana da Musa wato Musa ya da yake abin nan magana Allah kuma ya tsammani yana yiwa kamar yadda kunne ya yi. ni tsammanin idanu na iya gani kuma don haka ya roƙa ya rabbi arini an zure ya ubangiji ka nuna ni in zuwa gare ka ba za ka iya gani na ba amma idan kana so ka gani ka duba ga dutse wanda yake bai da irin naka sannan bai da rauni irin naka fa in istaqarra makanahu fa tsaukata rani. in da dutsen nan ya zauna wurinsa bai motsa ba za ta iya gani na falan ma ta janna lil jabal ja'alahu dakkan lokacin da ubangiji ya bayyana ga dutse bai da rai bai da komi ga karfi sai ga ya kwashe zangari ba don wani ni'ima ta ubangiji ba da musa ya lalace a wannan lokaci amma iya abin da ya faɗi toman ne wa karra musa ta ika ya faɗi toman ne falan ma a faɗa lokacin da ya falka daga kuma قال إني تبت إليك na tuba zuwa gare ka wa ana musulmi muslimin ni ne farkon masu yi na yarda kun fahimta

to shi yana ina amma dai gidan gidan sananan eh ko da jin ganin tun da an kai gidan sananan ba za ka iya ba gidan da nan na shi eh? yana sana'a amma ba ta da rubuta da sana'a ne جن کے رام میں تو اثر نہ آئے گا نظر آئی جائے گا جن کے سما باہ جن جن کے بیٹھے گا کتھا با اما انا يا كان في جن جن روا دو مين يار سبا دين دي سبا كتا فاغاني suna yiwuwa ka ce to ai jirgin sama shi ma yana kan hawa hawa shi ma kai da kafa wannan malamai ɗin sun haka nan zahiri na iya ganin haka nan to ka gani ko gana hukunci da abin da mutum ke iya gani ko waye abin nan ka gani in mai mai hisabi ya ce yau wata zai fita ko ya fita ga shari'a bai ita ba sai an gani za a fara azumi ka gane ko a wata abin da malamai sun kadiba ga wannan kullum da abin nan ne zanni ne in an fassara qur'ani da hadisi da zaton mutane ne hakikani Allah ya sani wato malamai na ganin tun da an ce jibilan liyal ardu masjidan annabi ce an sanya min kasa ta zan masallaci wurin sujuda saboda haka ba ka yin sujuda ga abin da ba kasa ba ko abin da ba kasa ba ka gane ba da wata waibuwa suka faɗi haka nan ba in kai ma ka zan malami hankalinka ya ɗaukan ma yana yi wa kai sallah cikin jirgin sama sai ka ce eh ga hadisi ya ce kaza ba mai hana ka abinda dai ake gudu ka kaka da kanka kace ni na faɗa kaiwa <laughs> ka gane zama dalla amma in kai ijtihadi don kai kuskure duk ba mai cewa bane hmm. to mhm. eh. wato jalal eh, wato ya fake bi dutse Eh, saboda abin nan kwarginin ubangiji ke nan za a ce don ba su da wata fassara da za mu ba shi to in dutse ya kasa eh, ya ɗauki bayyana ubangiji ga shi bai da rai yaya mai rai mai rauni mai eh, kayan kasusuwa yan abin nan irin na wuce iya ganin ubangiji ka gane to wa annal qur'ana kalamallah kuma wato qur'ani kalamullahi qur'ani wannan da muke karatu magana Allah ce laisa bi makhluqin sayadi da ba har ka aka yi ba balle shi halaka wala ji wadan da ba sifa ce ta wani makhluqi ba fa fada balle shi kare to abin nan ƙur'ani nan da muke karatu magana Allah ce ba ya halaka ka ce Allah ba shi magana da luga bai magana da larabci bai magana da suryananci bai mana kamar yadda wasu malaman tauhidi ke faɗa domin cewa haka nan kamar ka ce ba magana Allah ba kun fahimta ko kuma ba ya halatta kai shiga binciken yaya ya fito yaya maganar nan ta fito daga zafin Allah kamin ka san yadda magana ta fito ga na sai ka san ni mutum ne mai baki baki na nan ne harshe abin da zai fito da magana amma ka san yadda zatin ubangiji yake baka sani ba ah, saboda ka baka iya cewa ga yadda maganar nan za ta fito daga Allah shi ya sani yadda ya faɗa ma jibril ba mu sani ba jibril ya kawai ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da za mu iya dogara a kansa mu tabbatar da cewa magana Allah ce Allah ce magana ta ce sannan kuma ba mai iya yin ta da mutane da aljannu sun hadu duk gaba ɗaya sun taimaki juna da basirar su duka su rubuta sura guda mai kama da wannan qur'ani ba za su iya ba yau shekara dubu da ɗari hudu ba mai iyawa don likito a nan doktor na duniya in son haɗu ba su da rubutawa an tura mai kama da idan ja nasrullahi wal fatah ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا wannan ya nuna mana ba magana mutane ba ce inda magana mutane ne wani zai iya koya da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ka tara shi duka da fasahar annabi da komai da ka kawo aya ba ta yi daban kamar yadda ka kara mutane maganar mutane cikin lissafi inda da ka kawo hadisi annabi sai ka gaya daban kun hanta ko eh, yadda hadisi annabi yake da daban cikin maganar mutane haka qur'ani yake da daban cikin maganar annabi wannan ya nuna muna magana Allah ce kamar yadda Allah ce in ba haka nan ba wato in dai mutum ya yi wannan abu da mu yi amma ka ce kuma da takadimi da tafiri da wani duk babu wannan duk shiga abu ne wanda yake bai da mutum daga abin nan ya kuskure wanda yake daga binciken yadda abin yake zai fada ya rasa yadda zai shiga ah, akwai wani malami da ake ce maza makasari ya rubuta abin nan littafan tauhidi ya taso za kina hajji ana ɗauke da shi don girmamawa sai ya haɗu da wata mace uwa a ce uh, wancan da ake ɗauka fa ce wai wani malami ne wane ne zama shari wane ne zama shari bace san wani babban malami wanda ya rubuta abin nan littafan tauhidi abin nan hujjoji dubu na tabbata ubangiji ba sai ta ce hujjoji dubu na shakka in ba ka shakka kana neman wata hujja haka ta ka masa sai ce rajana ila dinin mun ko ga addinin tsohuwa a ce neman wani rikici duka neman halaka ne kana kara zuni kana kara halaka in ka tsaya ga nasi ka tsira ni a hujjan gashi to shi kenan wala sifatan da makhluqin fi qur'ani ba sifa ce na wani makhluqi ba fayan fada balle shi kare kun fahimta ko wal imani bil qadari sannan kuma wajibi ne ga musulmi ga kowane mu'mini ki imani da qadari